da jingina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki matsagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafin albarka muktasaru kitabu shari'a littafin babban malamin Musulunci nan Abu Bakar محمد بن حسين الآجري wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama wanda Abu Abdulkarim Abu Amr Abdulkarim Al-Hajuri ya yi iktisadinsa yau wani Laraba shi ne wuni na hudu a cikin watan Zulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 ya yi daidai da 22 ga watan 4,226 a girgin meladiya wannan kuma shine majalisunmu na uku a cikin majalisun da muke gabatarwa cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai a karatun da ya gabata muna babin da malam ya sa masa suna babu zikiril amri bi luzumil jama'ati والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الاتلاع باب النمال malam ya دنيا من بياني mana bayani akan كان hada kan al'ummar musulmai su hadu kuma da hani da musulunci yake akan rarrabuwa ko malam ya gaya mana abin da ke sa a hadu da kuma abin da ke sa a rabu Bali littiba bin littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ke haɗa kan mutane wa Sarki littida da barin bida wato barin littafin Allah da sunar annabi da bin bida'a shi ke sa mutane su rabu malam a cikin wannan babin ya yi wata muƙaddima mun tsaya kan aya ta farko da malam ya kawo faɗin Allah maɗaukakin sarki kanan nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال da zamu bi na karatu da yake malam yana yawaita kawo to amma idan muka ce dukkan abin da yake da alaka da tafsirin wannan ayar za mu tsaya a kansa to sai mu koma kamar tafsiri muke yi don haka ayoyin da malam ya kawo ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da malam ya kawo a cikin babi to abin da yake da alaka da babun a kansa kawai za mu yi sharhi za mu fassara aya amma sharhinmu da fito fa'idodinmu za mu taƙaita ne akan abin da yake da alaka da babun da malam ya kawo a cikin wannan ayar ta suratul baqara a farkon ta Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk al'umma gaba daya asali suna kan abu ɗaya ne tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi halitta a ban ƙasa ya fara aiko musu annabawa duka a lokacin suna kan abu ɗaya ne suna kan tauhidi ashe asalin al'umma shine tauhidi daga baya kafirci ya zo daga baya shirka ta zo wannan shine asali shi yasa asalin dan adam a kowane lokaci a shirye yake da ya karbi tauhidi sai dai idan bai samu wanda zai lakkana masa tauhidin ba amma asali dan adam a shirye yake karbi kaɗaitakar Allah subhanahu wataala sai dai in yayi rashin sa'a ya fado hannun wanda za su jirkita masa tunani su ba shi shirka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace dukkan wanda za a haifa ana haifansa ne akan addini addini ko Allah guda ɗaya ne shine musulunci illa iyaka kawai in yadhin sa iyayensa yahudawa ne su ne da shi ba yahudi ko ko in nasara ne su ne da shi ba nasari ko in majusawa ne su ne da shi ba majusi amma asali Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne zuciyarsa a shirye take ta karbi tauhidi a malamai suna cewa yana shirye karbi tauhidi yana shirye ya zama na cewa ya yarda da kadaitakar Allah subhanahu wataala saboda a asali lokacin da aka haife shi ai bai san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah madaukakin sarki akhrajakum min butuni ummahatikum ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba idan lokacin da aka haifi mutum bai san komai ba amma a shirye yake ya karbi tauhidi amma bai san komai ba lokaci in kace maka bayanin tauhidin ma bai sani ba lokacin da aka haife shi bai san komai ba amma a shirye yake karɓi tauhidin Allah madaukakin sarki ma'ana ba abin da ya dace da fitrarsa da asalin abin da Allah ya halitta shi gaban tauhidi tauhidi ne an ba shi zai karba duk abin da ba wannan aka ba shi zai karbe shi da zai karba akan kokonto ne amma tauhidi ne in ka ba shi shine zai karba kai tsaye ba tare da wani kokonto ba to an fara samun sabanin tsakanin mutane akan tauhidi shine Allah madaukakin sarki ya fara aiko banzanni shine Allah ta fa'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin sai Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da rika albitir suna gargadi amma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu da suna kan abu daya kan tauhidi ne amma suka zo suka rarraba wato abin da ke nuna rabu wannan rabuwa ce tsakanin bata da me da shirya. to sai Allah ya ce wa anzala mahumul kitaba bil haqqi kuma sai Allah ya saukar musu da littafi nan an amfani littafi guda ɗaya ana nufin littattafai tunda an faɗa annabawa ne kenan alkitab jinsi ne wato sai Allah madaukake saukar musu da jinsin littafi wato littattafai daban-daban bil haqqi littattafan nan da gaskiya suka zo abin da ke nuna abin da ya sa littattafan da Allah madaukake ya saukar suka zama hujja saboda abin da ke cikinsu gaskiya ne wannan yake nuna kowane lokaci ba wai duk abin da yake cikin littafi kowane irin littafi ne zai zama hujja ba a'a abin da ke cikin littafi in gaskiya ne hujja ne amma ko yana cikin littafi in ba gaskiya bane ba hujja bane da haka littattafan da ba na Allah subhanahu Ta'ala ba ba a musu hukunci kai tsaye sai an duba abin da ke ciki in an ga abin da ke ciki gaskiya ne a ce to wannan hujja ne in abin da baya ciki kuma abin da yake ciki ba gaskiya bane sai a ce to wannan ba hujja bane shi yasa da yawa zaka ga wasu mutane rashin tantancewa yake sa zaka ga har su rinka kiran mutane zuwa ga abin da yake bata ne kuma a littafi suka gani in ka taba sai ce maka a littafi suka gani ai ba da abin da yake cikin littafi ne yake zama hujja ba sai idan yayi gaskiya shi yasa Allah madaukake sifanta littattafansa da ya saukar sai ce wa anzala bahumul kitaba bil haqq yace li yahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fihi anan kuma zamu fahimci cewa ashe littafin da Allah madaukake sauki ya saukar shine mai yin hukunci cikin dukkan sabanin da aka yi idan mutane sun yi sabani me zai musu hukunci littafin Allah yanzu dauki misali wanda ya zo ce maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ce da wanda ya zo ce maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba hujja ba ce idan ana so a raba gardama akan wannan ina za a koma littafin Allah madaukake sarki za a koma mu da muka ce maganar manzan Allah hujja ce aikinsa hujja ne komin annabi sallallahu alaihi wasallama hujja ne sai mu kafa dalili da littafin Allah subhanahu ta'ala. mu ce Allah madaukakin sarki ne ce duk abin da manzan Allah ya hukunci gaskiya ne wannan hukuncin ko zai zama aiki ne manzan Allah yi? zai iya zama ko manzo Allah da baki ne fada wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu bil khiyaratu min amri Allah madaukakin sarki cewa yi in dai mutum mumini ne shi namiji ne ko mace ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wani hukunci kuma a ce shi yana da wani zabin sa daban ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah madaukakin sarki nan zuwa yake da kansa yace la yu'minuna mutane ba za su zo masu imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun hukunta ka kai annabi alaihi salatu wasalam fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya gudana tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait sannan ya zan kuma samu wani kunci da wata damuwa a cikin hukuncin da kai ba wa yusallimu taslima kuma su miƙa maka wuya miƙawa kaga duk wannan yana nuna cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin manzon Allah maganar manzon Allah aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujja ce a musulunci to menene game mana hukunci littafin Allah li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi duk lokacin da mutane suka yi sabani to abin da zai zama musu raba gardama shine littafin Allah wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainakum anan kuma zamu fahimci cewa wato Allah madaukakin sarki ya zargi wato zargi mai ƙarfi ga waɗanda bayan an ba su hujja sun gane hujja sun fahimci gaskiya amma saboda zalunci kuma a lokacin suka shiga saɓani wato da ya kamata a ce saɓani ana samun sa ne wurin da hujja ba ta gamsar ba amma duk inda hujja ta gamsar to bai kamata a samu saɓani ba shi sa da yawa daga cikin muqabalat da munabarat da ake a wannan zamanin ba su da wani amfani saboda galibi idan an zo dama ba nufin gaskiya ake yi ba kowa kawai ya zo ne dole sai ya kare nasa abin da yake kai da gaskiya da ƙarya duk sai ya tattaro al-imamu shafi'i Ya ce ni ban taba zama munazara da wani ba face lokacin da zan zauna da shi sai na yi addu'a ina cewa ya Allah madaukakin sarki ka bayyanar da gaskiya a bakina ya ɗauka ya Allah ka bayyanar da gaskiya a bakin zan ɗauka to duk lokacin da aka zauna munazara ko mukabala da wannan niyyar kai kana so ne lalle in wannan yana da wani abu na gaskiya ka dauki gaskiya shi ma yana so in kana da wani gaskiya ka dauka a lokacin sai ai sai sai da amfani amma kawai na zo da niyyar cewa ni ba duk yadda za a yi sai na kara abin da nake kai ba zan taba yarda cewa wane ya zo da gaskiya ba to wannan ba ta da wani amfani sai Allah ya ce fa hadallahu allazina amanu lima salafu fihi min alhaqqi bi idin sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi ga abin da suke sabani cikin sa min alhaqi na gaskiya bi idnihi da izinin sa Allah madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda suka yi imani ashe Allah madaukakin sarki idan kana so ka samu taimakon Allah madaukakin sarki akan shiriya to tun wuri ka nufi gaskiya in ka nufi gaskiya to sai Allah madaukake taimake ka waɗanda suka ƙi gaskiya tun daga farko to suna rasa taimakon Allah shi kuwa taimakon Allah in ka rasa shi to ba abin da za ka iya yi duk abin da za ka yi komin kankantarsa komin girmansa in baka samu taimakon Allah maɗaukacin sarki a cikin ba zai yi ba shi yasa za ka gama gabata na kwarai suna cewa ka nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki ko zare za ka sa a cikin kafar allura ai za ka ga cewa wannan ka wani abu ne inda kana gani da zaren a hannunka ga kofar allurar me matsala a ciki to suka ce ka nemi taimakon Allah ko zare za ka sa a cikin kofar allura ka yi ɗinki ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki saboda shi neman taimakon Allah madaukakin sarki ibada ne sannan abu na biyu ko mun kankantan abu da kake gani in ba ka samu taimakon Allah madaukakin sarki a kansa ba wallahi ba za ka yi nasara ba sai ga abu cewa kaman ka samu amma in ka rasa taimakon Allah madaukakin sarki ba za ka same shi ba A nan Allah madaukakin sarki ya ce sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani sun yi imani ne da suka yi imani suka nufi gaskiya sai suka samu dace sai Allah ya taimake su ya shiryar da su domin duk wanda Allah bai shiryar da shi ba ai ba zai shiri ba wallahu yahdi man yashaa ila siratin mustaqim Allah ya ce yake shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu malam yace wa qala azza wa jalla tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال تعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وقال تعالى في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى في سورة يونس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء سبك ورزقناكم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فقال تعالى في سورة حاميم عين آية سين قاف وما تفرق وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبق من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد وقال تعالى في سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك جد القيمة دول أن أعي مالا يكاو سلي أكن تنبير دي قدرة ومن قدرة تنبيعي إذن كسي menene ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke tabbatar da maganar da yayi na cewa addinin musulunci kullum yana umartar mu da haɗin haɗin kai yana hana mu rabuwa sai da mala yake tuka waɗannan ayoyi aya ta biyu Allah yake tilkar rusulu waɗancan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd Allah yake mun fifita sashin su akan sashi minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah yayi magana da shi wa rafa ba'dahum darajat ya ɗaukaka darajojin wasu wa atina isa ibn maryam albayyinat kuma ya bada annabi isa dan maryamu bayyanannun hujjoji wa ayyadnahu kuma Allah yace muka karfafe shi da ruhul qudusi da ran nan tsarkakekkiya wato mala'ika jibrilu walau sha Allahu da Allah ya ga dama maqtatal ladina min ba'dihim da waɗanda suke bayan su basu yi fada ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan bayyananun hujjoji sun zo musu walakin ikhtalafu sai da sun yi sabani fa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani daga cikin su kuma akwai wanda suka kafirce walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya ga dama da basu yaki juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama ne a cikin wannan ayar za mu ga cewa Allah subhanahu ta'ala. yana nuna mana a irin sabanin da aka samu har yanzu a cikin waɗanda suka gabace mu domin duk ayoyin da malam zai kawo a nan suna ishara ne zuwa ga waɗanda suka gabace mu irin sabanin da suka samu da Allah yake hakaito mana ya zarge su saboda sun yi sabani da juna sun saba da juna to anan Allah madaukakin sarki yana cewa a walau sha Allahu maqtasal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat da Allah ya ga dama da waɗanda suka zo a bayan waɗancan waɗanda aka saukar musu da littattafan nan da Allah maɗaukaki ya ga dama da ba su yi yaƙi ba kenan yana nuna cewa sun yaƙi juna amma ganin damar Allah ne domin duk abin da kaga ya faru ko mai kyau ko marar kyau to Allah ya ga dama ya faru ne dan in kace Allah bai ga dama bai faru to an fi ƙarfinsa kenan da zaran ka ce Allah bai ga dama bai faru malamai suna cewa wani lokacin iskali mutane suke samu tsakanin bambancewa da abin da Allah yake so da kuma abin da ya ga dama almashi'atu da kuma almahabba ganin dama da kuma so Allah ya ga damar abu ya faru kuma baya son sa amma ya ga dama ya faru ba shi yana batar da mutane ba yana batar da mutane Allah yana so mutane su bata ne ai bayan su amma shin da ya ga dama da ya wato shedan din bai samu damar batar da mutane ba ine walau sha rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahidatan da Allah ya ga dama da sanya mutane duk iri daya akan tauhidi ba ba mai bata ko ɗaya. amma bai ga damar haka ba abin da ya ga dama shine ya kyale kowa ya zaɓi hanyar da za ta fitar da shi da kansa ya halitti shaidan kuma ya ba da shaidan dama zai iya sa wasu wasi wa mutane ya sanya musu rudani amma kuma ya ba su hankali don wanda ba shi da hankali ma sai aka ce shi an ɗauke masa alkalami ba da shi ake magana ba saboda an ba mu hankali don mu tantance abin da yake daidai da ba daidai ba da kanmu da zaɓin kanmu yadda a duniya muke iya ta tantancewa abin da zai cutar da mu da abin da zai cutar da mu ba in aka ce ka shiga wuta a duniya za ka shiga ba za ka shiga ba saboda kana da hankali ka san cewa wuta ba take in aka ce ka faɗa rijiya ba za ka faɗa ba saboda ka san cewa cutuwa za ka yi to wannan hankalin da aka ba kake tantance abin da za ka ci zai amfane ka a duniya da abin da zai cutar da kai wannan hankalin Allah madaukaki ya baka shi za ka ware abin da zai cutar da kai a lahirar ka da abin da zai amfane ka a lahirar ka to sai kyale mutane su zaɓa da kansu sai ya ce wanda ya bi shi zai tsira wanda kuma ya kibinsa zai halaka wato in ana ba da misali kamar misali ne a ce shugaba ne ai yana da dama ya sa sojoji da 'yan sanda ya ce kar wanda ya sake zuwa gabar da gari an tare da 'yan sanda da sojoji da bindigogi ko kana so ka ji abu za ka ji hukum, ko dole za ka haƙura, amma bai yi haka ba sai ya ce ya sa doka duk wanda ya je gabar da gari to a kama shi a masa bulala goma yana da damar ya sa sojoji su tare amma bai yi wannan ba amma yana so a je gabar da gari ba ya so a je gari ba ya so a je amma ya bar kowa tun da kowa da hankalinsa da dai doka an sa in ka bi doka ka zauna lafiya in baka bi doka baka samu matsala to haka Allah madaukakin sarki duniya ya bar mutane kowa ya zaɓi hanyar da ya ga za ta fitar da shi ban sha'a fal yu'min wa sha'a fal yakfur shine yace walau sha Allahu da Allah ya ga dama maqtatal alladhina min ba'dihim da waɗanda suke bayan sun basu yaki juna ba min ba'adi ma ja'atuhumul su bayan bayyanan hujjoji sun zo ma'ana ganin damar sa ne amma baya so su yi amma bai hana su tilas ba ya ba su zabi walakin ikhtalafu sai dai sun saba fa minhum man amana wa minhum man kafar abin da ke nuna wato Allah madaukakin sarki yana nuna sabanin nan da suka yi shine ya kai su zuwa ga har aka samu wanda suka kafirci saboda munin sabani da musulunci baya so kenan saboda sabawar yakan kai har wani zuwa ga kafirta da haka da suka yi sabani sai Allah ya ce fa minhum man amana wa minhum man kafar yanzu anan zaka fahimci cewa shi sabanin da aka yi wanda ya tafi akan bata shine shari'a take zargin sa amma idan kuka saba da wani kai kana kan gaskiya ne shi kuma yana yana kan bata kai kai laifi ai baka yi laifi ba da shi dai sabani kuka yi amma bangare ɗaya ne mai laifi bangare ɗaya barar laifi amma idan kuka yi sabani kowa son zuciya ya yi. wannan ya bi son zuciya wannan ya bi son zuciya akan wannan aka saba to wannan sabanin duka kun fada cikin laifi amma nan da Allah yake sun yi sabani sai ce fa man amana wa minhum man kafara yanzu a cikin wanda suke sabani ne akwai wanda suke imani sun yi laifi ba su yi laifi ba kenan wannan shine ma'aunin kullum akan sabani dole ne sai an yi sabani amma kar kar ku yadda ya zama sabanin da kuke akan son zuciya ne a'a ya zama na cewa gaskiya kuka nufa hujja kuka rike kuma tsakaninku da Allah kuka bi to duk wanda ya zama akan gaskiya ya bi ya saba da wani to bai laifi a gun Allah madaukaki sarki ba amma aka saba akan san zuciya to shine sai laifi Allah ya ce walau sha Allahu maktasalu da Allah ya ga dama da basaki juna ba walakin Allah yaf'alu ma yuridu ashe sabani yana kai zuwa ga mutane su yaki juna duk sabanin da ya kai zuwa ga mutane su yaki juna to sabani ne wato abin zargi a shari'a matukar sun yi imani da Allah madaukakin sarki dole za su samu sabani amma kada saɓani ya kai su zuwa ga faɗa da juna kada saɓani ya kai su zuwa ga yaƙan juna in sun yi haka to sun saɓa wa Allah subhanahu wataala aya ta uku Allah madaukakin sarki ce inna dina inda Allah islam Lallai addini a wajen Allah shine musulunci Allah bai yarda da wani addini ba ba musulunci ba wa maktalafa alladhina utul kitaba wanda aka ba su littafi ba su yi saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya je musu baghyan bainahum dan zalunci tsakaninsu wa man yakfur bi ayati llahi duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna allaha sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki ne gaggawar wato hisabi a cikin wannan ayar kuma bayan Allah madaukakin sarki ya nuna mana addini a wajensa guda ɗaya shine addinin da annabi Adam yayi musulunci shine addinin da annabi nuhu yayi shine addinin da annabi ibrahim yayi shine addinin da annabi musa yayi shine addinin da annabi isa yayi dukkan annabawan Allah abinda suka yi addinin musulunci ba a san wani addini a wajen Allah ba sai musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu fil akhirati min al-khasirin to sai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa waɗanda aka ba su littafi sun yi saɓani abin mamaki a cikin saɓanin shine ba su yi saɓanin ba sai bayan an ba su ilimi bayan an ba su littafi ilimi ya zo musu na sanin gaskiya a lokacin suka saba menene ilimi da aka ba su wanda da kafinsa ba su saba ba da yawa cikin malaman tafsiri suna cewa lokacin da aka ba su littafi an ba su littafi a cikin littafin an gaya musu Allah madaukakin sarki ne ko ai gudai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun gamsu kuma sun yadda za su bi shi amma kazab lokacin da ilimi ya zo musu akan cewa ga manzon Allah nan Allah madaukaki ya aiko shi to a lokacin kuma suka saba kafin nan ba su saba ba amma manzon Allah yana zuwa yace gashi nan shine Allah madaukaki ya aiko shi to a lokacin kuma dan zalunci sai suka saba wa abin da ke cikin littafin nasu suka kangarewa manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ke nuna cewa abin da suka yin kafirci ne shi yasa Allah ce wa man yakfur bi ayatin lahi duk wanda ya kafirce ayoyin Allah domin ayoyin Allah da suke cikin littafin su sun nuna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi daga Allah gaskiya ne amma saboda hassada kamar yadda wata ayyata za ta gwada mana da Allah madaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin Larabawa abin da Yahudawa suka so a yi musu abin da aka saba an saba shine mafi yawan annabawa duka suna zuwa a cikin Yahudu ne a cikin Banu Isra'ila mafi yawan annabawa duk a cikin Banu Isra'ila Allah ya so su to ganin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na karshe kuma shine cikamakin annabawa shine mafi daraja to sun yi kwadayin a ce shi ma a cikin su yake san dan adam da hadama ai ya kamata a ce ko ko dan an yi muku da yawa ba ku daga gaba wasu ba su samu shi yasa aka fassara abin da suka yi a matsayin hasada saboda su sun samu ba sa so wasu ma su samu an aiko annabawa a cikin larabawa ma yan karabi irin sa annabi hudu annabi salih kaga waɗannan duka annabawa ne larabawa amma mafi yawan annabawa duka a cikin banu isra'ila to amma kwaya ɗayan nan na ƙarshe da aka aiko a cikin larabawa sai ya ƙone musu ido da aka suka kafurci shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yakfur bi ayati lafa inda inna Allah sari'ul za mu fahimci dai a cikin wannan ayar ma Allah maɗaukakin sarki ya zargi waɗanda saɓaninsu sai bayan gaskiya ta zo ne ma'ana hujja ta bayyana amma mutum sai ya saba wa gaskiyar to wannan wannan abun shine mafi girman abin da Allah madaukakin sarki yake yake zarga a cikin sabawa aya ta gaba Allah madaukake ce innal ladina farraqu dinakum waɗanda suka raba addinin su ko suka rabu da addinin su numa Imam Hamza da Kisai suna karanta innal ladina farraqu dinakum wa kanu shi'a faraqakum shine ai tarakakum ya rabu da shi ya bar shi da shi yasa da yawa cikin malamai suke fassarawa farraqu suka bar addinin ne gaba ɗaya suka rabu da shi wa kanu shi'an suka zama kungiyoyi jama'a jama'a tawaga tawaga to in waɗanda suka yi wannan Allah ya ce lasta minhum fi shay'in kai baka zamo a bakin komai a cikin su ba kai baka cikin su inna ma amruhum ila Allah iyaka al'amarin su duka yana wajen Allah ne thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun kuma Allah zai ba su labari da abin da suka kasance suna aikatawa A nan, Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda suka bar addini suka rarrabu suka bar addini suka zama tawaga tawaga jama'a jama'a kungiya kungiya shine ma'anar farraqu dinakum kuma wannan Allah madaukakin sarki yana zargin wasu jama'a da suka gabace ku shi yasa cikin malamai da yawa suke cewa alayhudu wa nasara yahudu da nasara su ne suka rarrabu waɗannan suka rike wani addini daban waɗannan ma suka rike addini daban suka ce su yahudanci ne addininsu waɗannan suka ce nasara ne addininsu suka bar musulunci domin abin da Allah madaukake sarki sani na addini shine musulunci shi annabi Musa yayi kuma shi annabi Isa yayi amma su sai suka rabu da wannan addinin suka rabu jama'a jama'a nan ladina dina dinahum wa kanu shi'a lafazin shi'a wato abin da ke nuna tawaga ko jama'a ko ki kungiya Allah madaukakin sarki kaga ya zarge shi ne anan ya kamata fahimci wani abu mai muhimmanci a cikin alfaf na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai lafuza da suke zuwa a shari'a waɗanda galibi Allah maɗaukakin sarki in zai faɗe su a wajen yabo to sai yayi musu wani dabaibayi da wata kalma da za ta nuna riko da gaskiya abin da ke nuna in an yi irin wannan abin saboda gaskiya ne to ba laifi ba amma in an yi shi akan bata ko saboda taimakon ɓata, to wannan abin laifi ne akai misali kalmar abin nan alhizbu ko aljama'atu ko alfirqatu waɗannan suna zuwa a cikin alkur'ani da hadisi alhizbu ka ta ƙungiya? ko tawaga ko wata haɗaka? duk ka fassara shi alhizbu aljama'a shi ma ka fassara shi da haka alfirqa shi ma ka ce ko ƙungiya ko ka ce wata jama'a ko wata tawaga to za mu ga cewa yawanci idan Allah maɗaukakin sarki zai faɗi irin wannan wa mutanen kirki to sai ya jingina su zuwa ga wani abin kirki ala inna hizballahi humul ghalibuna kaga hizballah ƙungiyar wa ƙungiyar Allah jama'ar Allah tawagar Allah idan aka yi kungiya ko aka yi wata tawaga ko aka yi jama'a wannan abin da aka yi na jama'ar aka nufi Allah da shi to ba ilaji ba domin Allah madaukakin sarki yana cewa akwai nasa shi ma ala inna hizballahi humul galibuna kun fahimta ko domin da a ce a ce ga wata tawaga tawagar samun tawagar kawai kawai a ce laifi ne to da Allah ba zai jingina tawagar zuwa gare shi ba da zai ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kaga fariq wata jama'a wata tawaga wata kungiya suna aljanna wa fariqun fis sa'ir wata kungiyar wata jama'ar wata tawagar kuma suna ina suna wuta ashe akwai tawagar kirki akwai tawagar tsiya an gane ko ashe akwai kungiyar kirki akwai kungiyar tsiya an gane ko akwai jama'ar kirki akwai kuma jama'ar tsiya to wannan shine ma'auni ma'auni shi yasa zamu ga lafazin al-firqatu shi aka fassarawa da kungiya lafazin alfirqatu shi aka farfara da kungiya amma kaga da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo magana akan rarrabuwar al'umman nan da za su yi da aka tambaye shi wacce ce za ta tsira sai ce alfirqatu najiya mafi kalmar da aka fassarawa da kungiya shi da alfirqa sai ce alfirqa Najiya. alfirqa kaga kungiyan nan Najiya wadda za ta tsira sun ga ashe akwai kungiyar da za ta tsira ita ce wanda ta zo akan littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ana yaban kungiya ko ana yaban tawaga ko ana yaban jama'a idan suna kan gaskiya ba laifi bane wasu mutane su ware kansu su ce mu mun kafa wata kungiya sunanta jama'atu nasrul islam misali aikin su shine duk wani hakki na musulmai a ƙasar da suke ko a yankin da suke su kwato shi wannan sun tare wani babban aiki na al'ummar musulmai sun taimake su wannan aikin da suka yi aikin Allah ne kuma Allah yana son sa ba laifi bane aka samu wata wasu jama'a suka sa sunan su suna misali jama'atu tajdidil islam suka ce su kuma wannan da inda suka ga ana rukun sako-sako da addini misali wannan misali ne nake bayarwa suka ce mu sunan mu kenan in mun ga ana rukon sako-sako da addini to za mu kwadaitar da mutane mu zafarar da su akan ruko da, da addini wannan aikin za mu rinka yi wannan ba zai zama laifi ba Allah yana son haka ba laifi bane a samu wasu mutane su ce sunan su jama'atu ansari sunna su taimakon sunnan annabi suke yi kullum duk inda sunna aka binne wata sunna to za su kokari su fito da ita duk inda wata bid'a ta go take ta shafe wata sunna to za su kokari su kawar da wannan bid'a su kawo ne su kawo sunna ba laifi bane wasu mutane su taru su kafa wata kungiya su ce mata sunanta jama'atu izalatil bid'ati wa iqamati sunna duk ba laifi bane ba laifi bane wannan in har manufar shine sunnon an ga cewa bid'a ne ta yi kaka gidashin al'umma sai a kawar da wannan bidoyin a kawo sunnoni wa mutane wannan ba zai zama laifi ba kun san matsalar shine idan jama'atu nasarar islam suka ce duk wanda bai shigo cikin kungiyar mu ba ko yana kan littafin Allah yana kan sunnar annabi to ba daidai yake ba to wannan haramun ne Abin da zai zama laifi shine jama'atu tajlilul islam su ce duk wanda bai shigo cikin mu ba ko yana kan littafin Allah ko yana kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to batacce ne to wannan an saba wa Allah madaukake sarki haka jama'atu ansari sunna haka jama'atu idalatu bil alqabatu sunna da sauran dukkan kungiya daidai yake da duk wani haɗaka da za a yi a ce nan da Allah mu haɗu mu rinka taro da sile da kwabo mu rinka taro mu aikin mu da za mu rinka shi ne taimakon marayu a'a mu kuma aikin mu shine za mu rinka gina lambatu ne mu kuma aikin mu shine za mu rinka yashe lambatu da ruwa ya wuce mu kuma aikin mu kaza mu kuma aikin mu kaza aikin mu kaza duk wannan ba zai da mulki ba sannan abu na gaba shine mu kula suna ba shine wani ba idan ka ce kai sunanka jama'atu ansari sunna taimakon sunna kake yi haka ka sa wa kanka suna ko amma aikin ka kuma ba sunnar kake taimako ba to wannan maganar sunan ba zai maka amfani ba an fahimta ko ba zai maka amfani ba dan sa wa kanka suna in kace yanzu kai ne jama'atu filqatun najiya ba manzo Allah ce alfirqatun najiya ce za ta tsira ba sai ka sa wa kuka zuwa kuka ce sunai alfirqatun najiya amma ba ku kan littafin Allah da sunnar manzo Allah da Allah wannan sunan da muku amfani ba da muku amfani ba mal ibratu bil ma'ani la bil musammayat abinda ake lura da shi shine ma'ana ba suna ba yanzu sai ba ku sa wa kanka suna ba kawai ka shiga ba haka amma da tawagar ka kana tafiya amma kai baka da suna amma kace duk wanda baya tare da kai akan bata yake duk wanda yake tare da kai shine akan daidai to kai ma ka fada cikin bata da tare ba sai an sa maka suna ba dama ita Ƙungiya ko tawaga ko jama'a ko ka sawa kanka suna ko a sa maka yanzu ka ware su suka sawa kansu suna ne ba su ka sawa kansu ba ba su ka sawa kansu suna ba amma ba ta zama suna kawari kuma har abada sunan su ke na kawari dawa mutajila su suka sawa kansu ba su suka sawa kansu ba murji su suka sawa kansu ba su suka sawa kansu ba <coughs> an gane ko yanzu an kalaka ta suka sawa kansu a mu ne muka sa musu ka sa musu kalaka ko ba haka bane ko yan tatsi ne an fahimta ko ko don Allah jama'a mu rika auna abu da ma'auni na shari'a shi ta asubanci haramun ne ko ka kafa ƙungiya ko ba ka kafa ƙungiya ba ko ka kafa tawaga ko ka kafa tawaga ba ko ka kafa jama'a ko ba kafa jama'a ba ta asubanci haramun ne ce, duk wanda baya tare da ni a aikin da nake yi duk wanda baya tare da ni a kungiyar da ne mata rijista ko ban mata rijista ba da sa mata suna duk wanda baya tare da ni ba a akan daidai yake ba to wannan bata hanyar bata ce an gane ko to shine ma'anan illal ladina farraqu dinahu wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in abinda zai nuna mana hadarin mutane su bar kan doron addini su bar littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama su kafa kungiyoyi kuma na bata abin da zai nuna maka haɗarin wannan abun faɗin Allah maɗaukakin sarki lasta minhum fi shay'in da aka ce annabi baya cikin su wannan shi ne yake nuna haɗarin abu kar ka yadda ka shiga tawagar da ba ta kan littafin Allah da sunnar annabi kar ka yadda kar ka yadda da tafiyar da ba a kan littafin Allah da sunnar manzon Allah ake yi ta ba in kai haka to ka bar addini duk wanda ya bar addini kuma Allah bai dauke sarki ya ce lasta minhum fi shay sai annabi baka cikin su sam sam duk abin da annabi baya ciki kuma ka san ba na Allah bane inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana wajen Allah waye al'amarin su baya wajen Allah Ko al'amarin su yana wajen wa yana wajen Allah amma me yasa su aka ware za ka ce inna ma amruhum ila Allah anan saboda a nuna maka cewa hadarin da suke ciki kuma thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'aluna aya ta gaba malam yace fadin Allah madaukakin sarki wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidikin wa razaqnakum min at-tayyibat famaktalafu hatta ja'ahum al-ilm Allah yace wa laqad bawwa'na bani isra'ila haqiqa mun zaunar mun saukar da banu isra'ila mubawwa'a sidikin masauki na gaskiya wa razaqnahum min at-tayyibat ko muka arzutta su min at-tayyibat da dadadan abubuwa tsarkaka famaktalafu ba su yi saɓani ba hatta ja'ahum al-ilm sai da ilimi ya zo musu kamar yadda muka faɗi waɗancan waccan ayan ta gaba a wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu me ilimin bayan sun san cewa wannan annabin da aka aiko shine annabi to a lokacin kuma suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati lalle ubangijinka yaqdi bainahum yana hukunci tsakanin su yawm al-qiyamati ranar al-qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna yin sabani a kansa aya ta gaba malam ya ce Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul hamim ayin sin qaf wato suratul shura kenan ko wa ma tafarraqu basurarraba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu baryan bainahum dan zalunci tsakaninsu walaula kalimatu ba dan wata kalma ba saba min rabbika da ta rigaya daga ubangijinka ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato bai bainahu da an yi hukunci tsakaninsu wa innal ladina urisul kitaba lallai wanda aka gadar musu littafi min ba'dihim bayan su lafi shakkin minhu sun kasance wato suna cikin kokonto a cikinsa muribin kokonton kuma mai sanya bagauniya a nan ma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana dai har yanzu Yahudu da Nasara ba su rarraba ba sai lokacin da ilimi ya zo musu ilimin shine annabi sallallahu alaihi wasallam suka san cewa lalle manzan Allah fa shine annabin ƙarshe da Allah maɗaukakin ce zai aiko da shi ya zo da littafi ba lokacin kuma suka saɓawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zalunci Allah maɗaukakin sarki yana nuna cewa a ah, ba don wata kalma da ta gabata ba da ubangiji cewa da Allah maɗaukakin sarki ya yi, akwai wani lokaci na musamman da ya yi tanadi zai hukunci to da yanzu yanzu an gaggauta musu hukunci amma akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya sai wannan lokacin ya yi, kowa za a masa hukunci da abin da ya aikata na alheri da na shi ne ranar alkiyama to sai Allah ce wa innal ladina uritul kitaba min ba'di waɗanda aka gadar musu littafi a bayansu. su ma'ana saɓanin da suka yi wannan yana matsayi don hukumar ɓangaren muhammadu biya amma da yake gaskiyar yake nema ana nan ana nan ya koma mazhabar salaf mazhabu ahli sunnati wal jama'a na tabbatar wa Allah duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa na siffofi da sunayen Allah subhanahu wataala to kaga saboda sabanin da waɗancan suka yi da ya tashi a ciki wannan yasa bagauniya to shi yasa Allah madaukake sarki ce waɗanda suka biyo bayan su ma sun shiga kokwanto kokwanton da ya sa su bagauniya saboda sabanin da magabatan su suka yi wannan yake nuna idan mutane suka bar gaskiya suka rora akan ƙarya yana haifar da na bayan su ma su sunnantu da sunnasu wanda za su fada cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan sayyi'a falahu fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila al qiyamah in ka kuskura ka kirkiri wata hanya ta bata kuma ka zama babban mutum a kanta tana da mabiya to ka sani cewa har bayan mutuwarka wani zasu tafirantu da wannan hanyar tun da kai ka sunanta wannan wannan hanyar to duk wanda ya bi wannan hanyar ta bata sai ka samu zunubi a kansa Ke sa ake da haɗari mutum ya zama da cewa ya gane gaskiya amma ya kibinta ya gane cewa kaza ƙarya ne amma ya ci gaba da binsa saboda akwai haɗari zai zama da cewa ba zunubin naka ne kaɗai kaɗai ba a'a liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudillunakum bighairi ilm Allah ka tare mu aya ta karshe da malam ya kawo anan fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul bayyina wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su rarrabu ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu sai in bayan bayyanannun hujjoji sun zo musu wa ma umiru ba umarce su ba illa liya'budullah sai su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsanta addini gare shi fa'a, suna miƙaƙu akan addinin Allah sun karkace wata barkin barna wa salata kuma su tsaye da sallah wa yutu zakata su bada zakka zalika dinul qayyima Allah madaukakin sarki yace wannan shine addini wanda yake miƙaƙe Allah ka dora mu akan addini miƙaƙe anan ma Allah madaukakin sarki ya zargi ahlul kitabi ne wanda aka ba su littafin nan yahudu da nasara rarrabuwar da suka yi bayan bayyanannun hujjoji sun zo musu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikan Allah ne amma suka rabu da abin da annabi ya zo da shi suka je suka kirkiri nasu wannan shine abin da Allah madaukake yake zargin su da shi waɗannan sune ayoyin da malam ya kawo da suke tabbatar da wato lalle Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda suka gabace mu lokacin da suka rarrabu suka bi hanyoyin bata an gane ko sai malam yace qala muhammad ibn husayn rahimahullah muhammad ibn husayn shi da al-imam al-ajurri fa'alamana maulana al-karim annakum utu ilma ubangijinmu mai girma ya sanar da mu cewa utu ilman an ba su ilimi fa baga ba'dhum ala ba'd amma sashin su sai suka yi zalunci akan sashi wa hasada ba'dhum ba'dhan sashi suka yi hasada akan sashi hatta akhrajahum zalika wannan abin har ya fitar da su ila an tafarraqu suka rarraba da juna zaluntan juna suka yi suka yi hasada wa juna wannan ya kai su zuwa ga suka rarraba da juna fa halaku suka halaka fa in qala qa'ilu malan yace in wani ne cewa yace fa aina al-mawadi'u ina wurare a cikin al-Qur'ani allati fiha nahana Allah ta'ala a ina Allah madaukaki hana mu an nakuna mislahu kada mu yi irin yadda waɗancan suka yi wai a ina ne Allah ya hana mu ka kawo mana hujja mun ji yanzu mun gamsu Allah maɗaukakin sarki ya zargi ahlul kitabi da rarrabuwa da suka yi waɗancan suka ce su yahudawa ne waɗancan suka ce su nasara ne Allah ya zarge su akan wannan ba ta tsaya akan musulunci ba ba tsaya akan littattafan da aka ba su ba ba tsaya akan shiryan annabawan su ba kuma abin da ya waje ba akan su kenan kowace al'umma abin da ya ba akan ta shine ta zai akan littafin da annabin ya zo da shi ko littafin da annabin ya yi aiki da shi na ce ya aiki da shi ne saboda ba kowane annabi ne ake ba shi littafi sabo ba akwai da yawa cikin annabawa suna yin aiki da littattafan da annabawan da suka gabace su ne to wajibin su shine su tsaya akan littafin da aka ba wa annabin su ko aka ba shi nasa ko kuma ya aiki da shi da kuma shiriyar da annabin ya dora su akai ka san duk wani annabi da ka sani a duniya da Allah madaukaki ya aiko to ya zo da littafi da sunnarsa haka yi kowane annabi ya zo da littafi da kuma sunnarsa me ya sunnarsa shine bayani da sharhi da yake yi wa al'ummarsa don su gane addini babu wani annabi da ya zo yi shiru kawai sai dai karanta ayar da aka saukar ya shiru babu wani annabi shi ko kowanne zai ce fattakullaha wa ati'uni fattakullaha wa ati'uni fattakullaha wa ati'uni ku kiyayi Allah ku tsare dokokin Allah wa ati'uni kuma ku bi ni to abin da ya wajaba akan kowanne shine su rike littafin da aka ba su da kuma shirye annabin da ya zo da shi an gane ko to sai malin yake cewa a idan ka sake tambaya bayan an hana su rarrabuwa a cikin addini da barin addinin asali da Allah maɗaukaki aiko da shi to ina ne kuma aka ce mu kuma kar koyi kar idan irin abin da suka yi buma shine malam yace a fa'inal mawadi min alquran allati hana, hana Allah an nakuna mithl wa ina wuraren da Allah ya hana mu mu zama irin su hatta nahdura ma hazarana maulana karimu har mu nisanci abinda Allah madaukakin sarki mai girma ya tsawatar da mu akai min al-firqati na rabuwa bal jama'a jama'ata wajibi ne mu haɗu a wuri ɗaya ƙila lahu sai a ce da shi ƙala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fi suratu ali imran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bi bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله كثير يمد عذابك waɗannan ayoyi ina ganin Allah maɗaukaki ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi kansu. su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah maɗaukaki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh